a kitabu talaki za mu tashi babul iddati wal ihdat babul iddati wal ihdad yau muna nawa wata muharram sha na'am sha biyar ko yau muna sha biyar ga watan muharram shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar alhijiri wanda ya zo dai da sha bakwai ko sha takwas sha takwas ga watan 11 shekara ta dubu biyu da goma sha uku al miladi satin da ya gabata mun kare karatunmu kan kitabun li'an mun kai karshen bada wasu yan abubuwa ɗaya da ya kamata mu ambata lokaci ya koye sai muka dakata nan idan an kai li'ani akwai wasu abubuwa da ka biwa baya ko ko akwai wasu kunce kunce da aka samu tabbatuwarsu da zaran an gama li'ani irin wannan rantsetse da yadda a ce namiji ya rantse sau hudu an cika mai da la'ana mata ta rantse sau hudu an yi mata da hushin Allah to abubuwa guda kusan biyar ko shida za su tabbata na farko babu haddi ga kowanne shi miji ba haddi kan shi akan cewa kazafi tun da ya riga ya rantse saboda haka haddi ya faɗi gare shi ita ma matar babu haddi kanta na cewa ta yi zina duk da ya rantse kuma tabbas kila a wajen shi ta yi zina to amma babu haji ta haddin zina saboda ita ma ta rantse kuma an tumbaye mata da kushin Allah saboda haka haddi ya faɗi gaba ɗaya kan matar da kan mijin abu na gaba ba jiwar matan matar da zina ko kai kai kau da ce mata ai mazina ya ce ya ce da kan wannan hujjar to ana yi ma haddi akan ka mata ƙazafi abu na uku wanda zai biyo bayan kai wannan izine ne ya a raba su rabuwa ta har abada ba su dawa ga juna har abada abu na hudu sadakin da ya bata halar na gare ta ci ba a cewa sai ta mai sadaki ko wani abu ba irin kulli na ba abu na biyar rabuwar da an kai ba ciyarwa ba ba gidan zama ba ta cikin irin wanda aka cewa ta yi idda dakin mijinta a ba ta idda dakin mijinta kuma babu ciyarwa gare ta abu na gaba ɗan da aka samu wannan ɗan in an samai kila ciki na ko kuma ya toma ta ya samu ɗa cikin wannan hali an ta na ba ɗane na ba baka danganta mai shi amma kuma baka ce mai shi shi dan in ka ce mai shi ka ce wa ta yi zina amma kuma baka cewa wannan da ya rantsa cewa ba nashi na ba kuma nashi na kaga wata matsala kenan ko ba haka ba akwai matsala kenan nan. abu na gaba dan yana gado ana gado ne a mun bangaren uwa kawai uwa tana gadon danta irin wannan hali sannan ma shi ma yana gadon ta amma wannan bangare kawai kila an fahimta amma bangaren uba bai da shi wannan sune hukunce hukuncin da sun ka rage mu da ambata game da la'ani inda mun gama darasa game da shi kitabin za mu shiga babu al'iddati wal ihdadi shi za mu fara yau abinda idda a shari'a ta samu asalin ta ne daga addu ko ba haka ba na kirge adda adda ya uddu ko na kirge al ihsa'u lugatan kenan al addu lugatan al ihsa'u to daga nan an ka samu al'iddatu to amma kun ga an canza mu abin shida tunda al'addu fataha gare kuma babu ha'un karshe ko ba haka ba amma da muka dawo aka mai da shi iddatu kaga sai ya zo da wata siga ko ba haka ba ya saba addu sai istilahi ya shiga kenan al'addu in lugatan nan to kenan tunda an ka canza mai wazani iddatu ko ba haka ba to wani abu ya shiga da suka ce dago shi daga a mai da iddatu wani sabon hukunci na Zai ba da ma'anar ma'anar zama gwargwadon wasu kwanuka ko wasu watanni bayan saki ko bayan mutuwa saboda wasu abubuwa da shari'a ta yi aka yi da su kila fahimci wannan in kai definition din idda in ba haka ba to kana samun wasu matsaloli wasu na cewa abinda idda shine bayan saki makwanaki ko watannin da mace zai yi libara atil hamli ko don a gane tana da ciki ko wata ciki in kace haka kawai duk in ba ta da cikin ba ba idda kaddara a ce ba ta da ciki kaga ana yadda ko ba haka ba ko ku kana son ka ce kinan da ta mutu an ka ce an ka auna an ka iske ba ta ciki sai a ce ba ta idda kaga cewa li bara'atil hamli to ba shi ka ba shi ɗaya ba kawai saboda haka ba a dunkule shi a ce kawai zaman idda li bara'atil hamli kila an gane sai dai ka ce saboda wasu kunce kunce da shari'a ta rataya ga wannan zaman kila an fahimta ga wannan tazarar ko ku ga wannan kwanakin malamai da yawa sun kawo hikimomi na abin da aka kawo idda Qur'an da hadisi ba su kawo da su ba sarahatan amma malamai a cikin hikima suna iya tsinka wasu abubuwa karkashin wasu hadisai ko su ayoyi daga cikin kace daga cikin hikima sai a kano wanga kalmar da muka wadi baratul hamdi ba shi da dalili ba amma dai a gano tana cikin kowa ta ciki ko ba haka ba dai kenan abu na biyu shine da Allah sakina ko ko Allah mutuwa ce a kiyaye wa miji haƙƙi ne ko ba haka ba yawwa bai kamata a ce da zama da ita kwana shekaran ji shekaran jiya ba kai tsaye ta kuma wani abin na bata miji rai ko ba haka ba kana tare da mace dazu dazu da ka ce ka sake ta yanzu yanzu ka ganta tare da wani wani irin zama na wannan kaga ya kama da zaman dabbobi ko ba haka ba eh to don a kiyaye don a dagar da rayuwar dan adam daga irin rayuwar dabba sai yanzu sai an sa wata tazara alal akalli a kiyaye ma mutuncin ka kai miji wanda ya sake ta abu na gaba yana yiwa tazarar da za a basuwa an baka dama na da kai da ita da yake in saki na misali an baka dama da kai da kila ko wani ku yana dama game da abin da ya kawo sakin sai ka bukaci kome ko ku ta bukaci kome ko ba haka ba kaga da babu wannan tazarar ko muhula wannan jinkirin a ce da ka na sake ki a jima kawai ta kwashe kanta sai ɗakin wani to ina za ka rija kaga babu wannan an kwacce ma wannan dama an kucce ma wannan dama to nun a baka dama da kai da ita na cewa kila kuna iya kuma ku dan nuna cewa kun yi nadama ku dawo kaga wannan falala ce tsakanin ku abu na gaba a haƙƙin mata ita ma ba ta wannan damar ta zauna ita ma tana ɗaya daga cikin haƙƙin tana don ta samu yar tazara kila lokacin nan mijinta ya walishe ta ya yi mata kaza ya yi mata kaza ko ba haka ba to wata zama wata rayuwa da babu wani takura a namiji kanta kila a kun fahimta sai don da an ce da wancan ya sake ta maza maza ba a yadda ba koma ga wani to kullum za ta kasance cikin takoran namiji ba ta iya fahimtar rashin namiji da samu ne ban san ko mun gane wannan to akwai abubuwa da yawa to akwai abubuwa da yawa na hikimomi da yasa aka sa idda abu na gaba daga cikin maganar idda shine wa ka idda namiji ko mace ka idda ila kai sai ka ce ai mace an ka sai idda ko ba haka ba wai wani hali ɗaya ko hali biyu da ka sa namiji shi ma ya idda in ka ce ma'ana idda ɗauka wata tazara ba ya aure ba ko ba haka ba in ka ɗauki wannan a ɗauki wata tazara ba ya aure ba to shi ma namiji wannan halin ya samu ne dole sai ya ɗauki wata tazara bai aure ba kila an fahimta tazara kuma ta zan daidai da tazarar da mata ka ɗauka kila wannan ba sai mun ja ba an riga an san shi a yayin da namiji na da mata hudu cikakku ga su hudu ko ba haka ba shi kenan cikin ta hudun sai saki guda saki raja'a saki ɗaya wanda yake yana da halin ya kome ko ba haka ba ehen to kaga yana da halin ya kome tana nan karkashi ne mata taita ko ba haka ba tunda bata kare idda tana cikin idda ba ga lokacin an hana mai aure wata mata don in aure wata mata ta biyarta ko ba haka ba ta biyarta kuma da ya aure wata mata kenan zaka ce ni shikenan haramun na a mai da wata a yarda ko ba haka zaka ce haka nan to kuma babu haramci kuma ka haramta mai abinda Allah bai haramta mai ba shi yasa aka ce idan mutum ya saki mata ta hudu dina da mata hudu ya saki guda amma ya zan saki raja'a ma'ana ɗaya to bai aure sai ta kare idda kila in ka ɗauki wannan ma'ana jiran wannan to shi malamai suka ce ma namiji na idda ko da an ce namiji na idda to wannan shi na suka miji kila an fahimci wannan idda wadda idda ta kasu ta dangane da mata daban-daban da yake hadisin za mu samu duk gaba daya amma a gurguje sai mu ce akwai idda wadda an kai da kuli da ita wato an yi zaman aure da ita an kwanta da ita to kai da idda ta inda tana haila lafiyayya ta tsuwa ko ko kurciya bai sa ba ta haila ba to ita ta ga guda uku kulli islasu qura'in ko wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurujin kuri uku za ka gani kuri uku malamai sun ɗan sabani game da me kuri al-aqra'u al in ji malikiya akan kaulin Aisha ko ba haka ba al-aqra'u al-hiyab hailola ba ba akan kaulin Abu Hanifa wanda kuma Ummu Salma ta rawaito hadisi marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa al-qur'u al-haid kuma wanga hadisi wanga magana ta haƙali ko ba haka ba alquru alhaidu sai dai a nan kasar mu dauki alquru at sun sun dauki magana mai risala ce wal aqra'u al-ataharu ko ba haka ba malikiya ta amma babu matsala game da wannan kadiyar ta muka zo karshe zaka ji hikimar cewa haidu ko ko cewa tuhuru to shikenan wanga abu ya kare da zan an ce mashina haila ba ta tsuhan da ba ta haila ba sannan kuma ba ta yi ƙurshiyar da ba ta kai ta yi haila ba mijin ta sake ta to kenan ba wani magana shikenan sai ta yi sai ta yi kuyi guda uku wannan kenan sannan sai na biyu wadda ita ko ba ta kai matsayin ta yi haila ba ko kuma mu ce ito ba ta kai matsayin ta yi haila ba don ƙurshiyar ta ko ko ta wuce ta yi haila don tsuhanta ko ba haka ba nassin aya ya ba mu wannan wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in tabtum fa'idatuhunna thalathatu ashhur ko ba haka ba su babu da matsalar su wadda kurciyarta ko tsohanta ya sa ba ta haila to shikenan wata uku za ta yi shikenan an kare wannan ita ku wadda ka auro tun kamun ka kwanta da ita ka fasa an daura auren amma kace ka fasa ko ba haka ba ma'ana ka ta tun ba kwanta da ita ba nassin aya ba mu game da ita da cewa ba ta da wata idda ran nan da kace ka fasa ran nan wani aisha yana so kuma daura mai ta ta tunda ba wata alaka da ta hada ku ko ba haka ba ay Allah ya ce ayu halladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna wannan nassin aya ba mu wannan saboda ba mu da wata matsala game da shi ita ko mai ciki wanda misali mutum ya sake mata sa tana ciki ya halatta ka saki mata tana ciki in bukata ta tashi ko ba haka ba da mu an bata saki dai bukata ka sa a yi shi ko ba haka ba ita kuwa da ana ciki Allah cewa wa ulatu ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna ko ba haka ba su ko cikin su shikenan da sun haihu shikenan sai ni shikenan sun kare yanzu hadisi na zamu hara da shi zai warware muna wata matsala wadda nassan wadda aya bata warware mana ba dama al in ma ya yakuna mufassiran lil aya aw muqayyidan li mutlaqiha ita aya ko ba haka ba aw mubayyinan aw mufassilan li mujmalihi ko dai ya fassara ma abinda aya bata yi karata faɗi ba ko ku aya ta faɗi wani abu ya buda da yawa ta takaita shi ko ku wani abu daga ciki tambaya ka ce idan mace mijinta idan mace tana da ciki idda ta shine wada'ul hamli ko ba haka ba to kuma mun san nassin aya da kuma hadisai duka sun ce idan mace mijinta ya mutu idatul wafati ba duk da ba ambatai ba idatul wafati mace mijinta ya mutu ya iddata iddata wata hudu da kwana goma ko wata hudu da kwana goma ba idda ba tsarki ko haila ba to sai mace tana da ciki mijinta ya mutu ba sakinta an kai ba don aya cewa ta yi wadda an ka saki wanda an ka saki masu cikkuna saki an ka ce ko sai a ce wada alhamdu sai aya ta ce waɗanda su ko mazan su sun ka mutu ko ba haka ba wata hudu kwana goma to aya ba ta hito babu a ce mana waɗanda masu ciki da mazan sun ka mutu ban sani ba ko mun gane yawa mace ta tana da ciki ko mijinta ya mutu shin idatul wafati za ta yi ko idatul hamli za ta yi duk idatul hamli ga sakakka an kace idatul wafati ga wanda mijinta ya mutu to ita hada sai ta hada sifa biyu ina fata mun gane wannan sai hadisin farko ya zai warware muna wannan matsalar. wa al-miswari ibn makharama anna suwai'at al-aslamiyya radiyallahu anhum nufisat ba'da wafati zawjiha bi layali المسور بن مخرمة صحابي بابان صحابي سبيعة الأسلمية صحابية سيساتي رضي الله عنهم سنسون كأكو كو نفست تاهيه دقا نفاسنا كو أنا نفاسو تاهيه ba'da wafati zawjiha bayan mijinta ya mutu bela yaron da wasu yan kwanaki فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتزو عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته كان يمشي إذني أن تنكح تناسا في أولي فآذن لها سيبات إذني فناكها ita ya aurenta ashe ka'ida shine idan mace mai tana da ciki sawa'un mijinta mutuwa yayi ko kuma sakin fiye in dai ciki gare ka wada alhamdu kila an fahimta kaga inda ba sunna bismillah inda ba sunna ba da kana iya kai kure cikin wannan ka'idar Allah kallin ka da ilimi sai ka dauki fatawa Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas da Ali bin Abi Talib sun ba da wata fatawa anan wadda ta saba manga hadisi shi yasa aka yi jiwa da ita akan ka'ida mu cewa babu ma'asumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ne hadisi ingantacce ya tabbata Ali bin Abi Talib an tambayi wannan hukuncin cewa mace tana da ciki mijinta ya mutu ya za a yi yace ta'attadu bi aqwal al ajalayn haka afata wace ta'attadu bi aqwal al ajalayn sai ta du'a sai mu aiki da su gaba daya ma'ana in tana da ciki ko mijinta ya mutu kuke aiki da waccan da waccan ma'ana in mijin in ta haihu tun kamun ta yi wata hudu da kwana goma sai ta wata hudu da kwana goma kina fahimta in kuma ta yi wata hudu da kwana goma dama kila sabon ciki na ba ta haihu ba to har yanzu ba ta kare idda ba sai ta yi ne sai ta haihu du'arin sai an haɗa su wada ulhamli da arba'ata ashhurin wa ashara duk sai ta yi su kuma ko gabata ba unhan da shi sai an yi na biyu sai an yi su gaba daya ta'attadu bi asawalil adalaini tana ƙara idda ne da ajalin da ya fi tsawo na farko ba ta ƙara idda ba don shi sawa'un haihuwa ta gabata ko ko wata hudu kwana goma ta sunka gabata in dai na farko na bata ƙara idda ba sai ta cika na ƙarshe haka hadisi ingantacce ya tabbata ga Aliyu bin haka ya bada fatawa haka Abdullahi bin Abbas ya ya bada fatawa kuma dukan su anan sun samu kuskure saboda sun saba ma hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wani abu na ba kai ijtihadi na ko ba haka ba duk wanda yayi ijtihadi in yayi kure ko falahu ajrun wahidun ko ba haka an kace ba in kuma yayi daidai falahu ajrani wannan kadiya kullum ana waya to in hagga sahabi ai in handa ita ina ga wanda ba sahabi ba ko ina ga wanda ba sahabi ba imamul mazhaba ina ga rai sannan ina ga wanda an nakasa ga rai ina ga na yanzu ko ba haka ba yace kuma haihuwa ta ban taba jin haka ba wai an ba shi hadisi kai ya ka hauka annan eh saboda haka wannan hukunci kuma haka yake da ta haihu shi ke nan ta kare yadda wa aslu fi sahihayn رواه البخاري واصله في الصحيحين وفي لفظ انها وضعت بعد وفاه زوجها في 40 ليله a lafazi karar ya fito cewa ta haihu bayan kwana arba'in ta da rasuwar mijinta kwana arba'in duk kusan kwana arba'in ba ce wata wata da kwana goma ba ko ba haka ba kwana arba'in ma tsora wata uku ko ana bukatar wata wata kwana goma ayi arba'in tsora wata uku shi ke nan manzo Allah ba ta izini ta yi aure mun fahimci wannan abu na gaba wanda aya ba ta ambata ba shi muka san cikin hadisai mu samo su cikin hadisai mu samo su duk daga hana hadisin bai kawo ba bari mu ƙara sauran ga fatawar eh, Imam Zuhuri وفي لفظ لمسلم أو لفظ لإمام مسلم قال الزهري أنا إمام الزهري يتي لك إذا قد رجال ولا سكر وتعديس يتي ولا أرى باسا نيبان قبا وتدام وابا ولا ليدي أن تزوج وهي في دمها تي أورن كودا جننتا نهاي وابي أوكي با تي أورنتا ran nan ta haihu yaro na ingara ingara ana ɗaura mata aure sannan ko ba haka ba ran na ana ya daura mata aure gair annahu la yaqrabu ha zawjiha hatta tadahura sai da mijinta bai zo mata sai ta samu tsarki daga nifas tsarkin nifas shikenan an gane wannan abu na gaba shin iddawa aka aka yi da shi wajen idda mace ko mijin sai mu ce mace ko in kara fassarawa idan mace tana aure da bawa inda ba wa kai ko da ita ba ta ko ko yaya a'a ke in kina ɗaya ko da wa ki tare da shi to ke idda ɗaya kika kina fahimta kamar yadda ke in kina baiwa ki aure da ke in idda bayi zaki mun gane hukuncin wa Aisha radiyallahu anha qalat umirat bariratu an umurci barira an ta'tadda bi salati hiyadi fi haila ta idda haila uku kuma mun san bariya barira da ita da mijinta mughiqu bayina ko ba haka ba yau da gobe yau da gobe sai Allah mata ke dan dogo sai ta samu iwaci mun san iwacin ta samu sun ka aza mata in yanta sun ka aza mata ukiya tara ko ko wace shekara ta bada ukiya guda ukiya dinari 40 dirhami 40 kenan ta ta ta zo inda Aisha ta ce Aisha ke taimake ni ke ga ke ke ke ke ta faɗa musu a wata ma ka buƙata ba Aisha ta biya mata ba sun ta ka Aisha ta dauke ta aiki ko ba haka irin house girl haka dan albashin ka tana bata tana zuwa tana dan biya ko ba haka ba sai ta ce a ka ta ma in fitar da ke in suna so ma yanzu in kirga musu kukiya tara yanzu zobe in basu kun dai san cikin hadisin ita ta gaya sun kace ba su yadda da sauran su mun karanta hadisi da yawa game da wannan eh eh khudiha washtar ilahu wala ko ba haka ba to karshe dai ta samu dayaci ta samu dayaci sai an karba da hukuncin cewa idan mace baiwa tana karkashin bawa ta samu dayaci in dai bai zo gare ta bayan erection to ana ba ta khiyaru mun yi babul khiyari sai a ba ta zaɓi in ta zaɓi ta zuna da shi alhamdulillah in ta ce ba ta so kuma shikenan ba mai sa ta dole ran da bariya ta samu wannan likai ta ji wannan sai ta ce to wallahi shi kan shikenan hai hata hai hata ba ta koma mu mujisu ko ba haka ba mujisu yanzu yana shuko bala'in son ta yadda wanda kasan namiji na son mace ya zai yana ga ta kwarkwada kwarkwada hanya hanya yana roƙon ta ta abuwa kai hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ga tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma abbas amin sa abbas yace abbas naka mamakin irin wada mujisu kasun barira kuma wada barira ka kin mujisu eh wani irin abu na ga opposite dai misa dai ga so na inna lillahi ga ki na inna lillahi min kila qarafai mun sallallahu alaihi wasallam saboda sai mujisu da ganin kira barira ce barira ki kuma mijinki tace ya rasulullah tambaya shin wai umurnina kaka bani ko kuma shawara ta ce wallahi kawai da ina son dan dai dan taimaka mai na an ba umurni na ba tace to ya rasulullahi Allah ban ke nan auren ku ya lalace to yanzu aure ya lalace ku tana yadda ko ba ta yadda? tana yadda. to sai mu ce bai wata amma ta samu yanci kuma yancin gada ta samu sai saki ya biyo baya ma'ana ta samu saki alhali tana hurratun biya ko ba haka ba shi ita aka yi da aka ita aka da ita ko mijinta da abbawa sai ga nasi umirat bayyinatu an umurce ta an ta'attadda bi salati qiyadin ko ba haka ba ta yi idda haila uku haila uku iddan mi kenan idda qurratu ko rawahu ibnu majah wa ruwatuhu thiqatun lakinnahu shi na da illa amma dai illa ce ba ta zama qadiha ba don kaida musnawul hadisi wa illatun qadiha ko ba illa ta qadiha ba shi yasa sabir yace sahihun rawahu ibnu majah yabad nan ba sahul busiri fi zawaidi ala kulli halin da hadisi ya tabbata mace ana la'akari da ita wajen yin idda in iyata idda diya in bai wata idda bai ko ba haka ba game da idda idda akwai wadda ake an sake ta madakulu biha sakin farko ko saki na biyu ko kuma saki na uku sakin farko da an kai mata in za ta idda na sakin farko za ta idda ɗakin mijinta ko ba haka ba sannan saki na biyu bayan saki na biyu in za ta idda shi ma za ta idda ɗakin mijinta amma kuma in saki na uku ya shiga ya gitta a kula ba saki bi kalimatin wahida ba ɗai ɗai ɗai na uku ya shiga to ga na uku na ƙarshe babu idda kuma afwan babu idda ɗakin miji sai dai ta idda ɗakin uwayenta ko ko ɗin ta sawa makanta ta sawa makanta kila an fahimta don nan matsala da a samu don babu hikima ma ta idda don daga cikin hikimomin idda shine ne kila la Allah ya karkato ta karkato a shirya to ba saki uku kuma ana karkato a karkato a shirya kashe kila ma bala'i za a samu ya karkato ta karkato ya so ta ta so shi kuma babu halin koma ko ba haka ba sai a yi ta zaman dadiro ko ko a yi ta zaman da bai dace ba saboda haka katta yi idda ga ɗakin wannan da ya saki ta uku saboda ta zan ajanabi ya gare gaba ɗaya ko ba haka ba shi yasa ga hadisi wani sha'abi amiru ash-shabi ba tabi'iyun an fatimata binti qais an annabi sallallahu alaihi wa wa sallam fil mutallaqati manzo ya yanki hukunci ga wata da an saki salatan sau uku salatan da mun karanta ga din shi ko don hadisi ya zo a cikin muslimu anna fatimata binta qais talaqaha zawjuha akhira salati tataliqat mijinta ya sake ta saki na ƙarshen uku ƙarshe na uku na ƙarshe ko ba haka ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam an ka sake ta ita wannan mata sai annabi ya da hukunci yace laisa laha sukna wala nafaqa laisa laha sukna ba a ba ta gidan zama ta kwashe kayan ta ɗakin mijin nan nata ta tahe wata ko ba haka ba ko da ita a ta hudu wannan tana ita ba sai ya idda ba tunda ba a koma abada ko ba haka ba sannan wala nafaqa babu ciyawa wannan ma hukunci abin da ya samu ita Fatima bint Qais ita tawo makanta jayi jayi da an ka sake ta saki uku mijinta ya aiko mata abinci da can inda yake don ma ya sake ta bai gida ya sake ta bai gida sai aiko mata abinci ko ko yake dan uwa ne da annan madina kai mata wani abinci shari dan haka kai mata sai ta rena ta ci wanga abu zai kawo ni ita bari ta kai ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana kai kara sai wannan sallallahu alaihi wasallam ta ce gonga ke fadi mashi Allah uku ai na sukuna wala nafaka ko ba haka ba shi kenan ai ma ai <laughs> gaba da kenan eh ba a shayi ko ba haka ba gaskiya za a a waje ko ba haka ba mhm. to wannan ne karshe na magana kan idda ina jin kuma abin da muka ambata kila ya isa game da waɗannan hadisai ƙarin shari kila dai sai daga wani lokaci kuma in ya samu amma yanzu bari mu shiga cikin ihidadi abinda da ihdad in muka diba can farkon babu cewa babul iddati wal ihdadi ihdadi kazancewa eh abin da kazancewa ko ko damuwa daukar damuwa musamman bakin cikin zakai bayan mutuwa shi aka ce ihdad eh da turanci shine aka ce morning to itidad ga mace wani abu na na shari'a ba al'ada ba ce to me ake ihdadi wannan wanda shari'a ka bukata yi to gashi na zamu ambata kila an fahimta Wa an أم عطية رضي الله musa موسى أم عطية kitan kitabul jana'iz ta gabata ita ta kawa mata wanka in suka rasu ko أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث baya halatta ga wata mace ga kowace mace ta yi bakin ciki ko ta kazamci jikinta ba wanka ba wanki wa ita bakin cikin wani ya mutu to baya halatta ta ketar kwana uku illa ala zauji sai imijin tana sai imijin tana amma duk wani ya mutu wai duk to bai ki shi ya halatta din ki bakin rai ki bakin ciki ki nuna damuwa in uban ki ya rasu ko dan ki ya rasu ko wata uke ta rasu ki ki wanka ki ki wanki duki tai ko ba haka ba amma kai wuce kwana uku kar ya wuce kwana uku in ba miji ba illa ala zaujin sai miji shi kan miji illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashara ita kan ihdadin ta sai ta yi wata hudu da kwana goma cikin rashin kwalliya cikin rashin ba'a da sauran mazaje cikin rashin nuna cewa kawa da sauransu gashi nan wala talbasu tauban masbugan ba ta sanya tufari nan ne rini ko ba haka ba don rini ba cikin kawata ba ana rini don kawa ko ba haka ba don babu wanda kare zai bada tuwahi ne ko eh kwanye rini bin yayi musu kawana don su yi kyau ko to ba ta rini tunda dai fiqhu malikiya a mashi ce haka ya ce tana yin amman baki <laughs> ya ce illal aswada a fikin malikiya ko ba haka ba to wannan fikihun kila akwai dan gyara ciki ko akwai kure ciki abin da yasa dalili biyu an abu abu biyu ka sai zan kure na farko manzo Allah bai istisna'i ba bai ce sai baki ba ko ba haka ba kaudin mu na mun ka ce sai baki amma shi bai ce sai baki ba na biyu ka ce a to ai mun kula ta hanyar illa ta yin rini illa yin rini ya illa yin rini an ce ai ka ta ce don kawa ko kawa aikata a rini ko to baki kun ba kawata ba sai mu ce ce baki ba kawata ba ko yana zama ba kawa don haka sun ka kawo uzuri sun ka ce don baki ba kawa ce ba Aka sani baki bai zama kawa to sai mu ce kila bai zama kawa ga wata al'umma ba wata ba ko ba haka ba duk in kana magana kana magana da duniya ba in kana magana da musulunci ba ba yan mabera ko yan Najeriya haka magana su ha to in ma kasar ga ba baki ba kawata ba wata kasa kawata kai ko kasar ga wata mace gare ta fara kan baki kawata gare ta ko ba haka ba kyakkyawa fara in ta yi baki ya ita kyau ita ita ta ce baka in ta yi baki ta zan duna gaba ɗaya ko sai ka ce ita gare ta ba bai da wani abu ko to ita fara fara kaga saboda haka wannan fiqhun ya saba kaida wani irin rini ba a yi a fahimci wannan wala talbasu sauban sai in mun samu wata ruwaya ta ce mana sai baki kuma sannan sai mu yi da'a ko ba haka ba in har ta ce sai baki sai a taso daga ko illa ko rashin illa du'a da komai ba illa babu wani abu annahi min annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi annabi in ya hana ana din ana ana hanuwa da inda ya hana babu tambayar dalili in ya bada umurni ana aiwatar da abin da ya bada umurni babu tambayar dalili ko ba haka ba eh amma in mun ka samu wata ruwaya ta ce mana ban da baki shi kenan ban da baki ka fahimci wannan wala talbasu sauban masbugan illa sauba asbin ba ta sanya rini mai baki sai tufan asbin tufan da ba na kawa ba sauba asbin tufan aiki sauba asbin tufan da ba na kawa ba sannan wala taktahilu ba ta sha kwalli wala masu tsiban ba ta shafa abu mai kamshi mai ko turare illa idza tahurat nubzatan min qussin aw sai in ta yi haila kuma ta kare hailarta ta dan dogo wani dan kalface na almiski ko ko kalface idan akai fa wanda za ta umar da shi ga wajen wanka to sai dai wannan kila fahimta ku tuna ga hadisin asma wanda yake kuli furfatan min miskin fata fahari biha ko eh, mace in ta yi ta samu tsarki ko ku ta yi tsarki daga halatta tana unwani da mai ko kuma almiski ta shafa ga al'aurata ko to sai wannan muttafaqun alaihi wal lafzu lil wa hada lafzu muslim wali abi dauda wan nasa'i min min ziyada abu da ya rawaito imam an-sa'i shi ma ya kawo akwai karin wala ta khatazibu ba ta kwaba lalle ba ta shaha jikin ta lalle alkhidabu shine lalle sai an ka kwaba shi in ba kwaba shi ba yana ganye ne alhina'u sai an kwaba shi an ka shaha sai zan alkhidabu to wala ta khatabi walin nasa'i ga imamu nasa'i ce wala tamtashifu ba ta gyaran gashi irin a gyara gashi a wanke shi a shafa maimai ya kwanta yi walƙiya liyaliya to ba ta imtishadu shi imtishadu ba sha takai ba ba gyaran gashi ba ta wannan وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صدرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يسب الوجه فلا تجعليه إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطين ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط قالت بالسجن rawahu abu dawud wa nasa'i wa isnaduhu hasan ummu salama wata ran da mijin ta rasu abu salama shekara ta biyar bayan hijira mun sallah sallan ya same ta ta san ta sha hakwali ya ganta da kwalli da rana shine ta ce ja'altu na sanya ala aini ga ido na sadiran iccin matsarbali ba matsarbali ba matsarbali ba sani ba ko har sakuta ko ba ko ba ta sakuta ba Malamin ne da ka fasara mu da Hausa matsarbali kace ba matsarbali na kafa ba yace wani icce na shi asabr yana da ɗaci, amma daga cikin fa'idodi ne na maganin ciwon ido daga shi ma mawaki na kama wani mawaki ka waka yana cewa la tazanna wala tazunnanna ilman tamran an anta akiluhu hatta talaqqa ko min dunihi sabra aw kama qala ولا تظنن العلم تمرا انت اكله حتى تلقى من دونه الصبر كك يا تمانين دجين كك يا تمانين ilimi wannan da yuna mai daɗin hadiya ka ɗauka sai ka ruhi ka taune ka ya ce sai ka ci matsarbabi wani it wani wani nabat iri mai ɗaci ya sai ka ci shi ma'ana sai ka gama da wahala wajen neman ilimi to asabir ice na mai ɗaci ko in ce nabat nabatun na mai ɗaci kwarai da gaske to daga cikin hawasu fa'idodi ne ana kulkule shi ko a kone shi sai a yi kwali da shi maganin cikin ido na to sai zan ita ummu salama daidai da lokacin mijinta ya rasu abu salama Yana ce ido sai zan ta shawa shi sabir din a matsayin mi a matsayin magani sai mun sallah sai ya ganta da shi shi na ce ja'al shi na tace ja'altu ala ainayya ko aini sabira na san ma na san ya ma ijiya ta matsar baba in hausa ta yi daidai ba'da an tufiya abu salama bayan abu salama ya rasu فقال رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi yace bayan da ya gani da shi sai ce ki basta shi innahu yashubbu alwajha ai ina mai da huska yarinya ina mai da huska-huska yarinya ya shubbu daga shababuna sai kuma koma yan mata budurwa kare ashe mata su san da wannan ko ba haka ba ana sa shi cikin don ga kawasu don ga ga kasuya ga fa'ida bancin maganin cin ido sannan kuma yana gyara huska ya zama ya mai da yarinya lakin ko ko ya mai da mace huska yara gwargwado saboda haka fa la ta ja'ali kakki sashi illa billahi sai da dare ko ba haka ba sai da dare in ki sashi da rana zai kara miki kyau ko to kaga ba a sashi da dare wanzihi bin nahari in ran gari ya waye sai ki wanki wanzihi bin nahari sannan wala tan tashi tibi tibi kake gara gashin ki ki sa duk wani mai kamshi in intishaq ba a yi ne da tibi da duk abu mai kamshi wala bilhi hina ba a kwaba lalle fa innahu khidabun shi ma yana barin alama mai kyau kila an fahimta kula sai na na ce muku lalle shi san samin ko ganyen ko itcin in ka kwaba lalle ka shaha mace ta kwaba lalle ta shaha bayan fini ko kwana ta wanke ba sai hito wannan abu zakyo ba kila a sa mai da sauran abubuwan da aka sawa ko wannan da an ka shi akhidabu ba shi ganyen ba to ba ba kace in wanda hina'u kace da hina'u zai zama khidabu ai ko ba haka ba zai zan kawa ga hannuwanta da kawafinta da su sauran wasu abubuwa saboda haka da lalle da duk abin da ya kama da lalle irin rani danga da aka sa ko rani danga da mata ka sawa da duk sauran kayan kawa su kwalli su ne su jambaki su gazal da sauransu to duk ba ta sawa rawu abu dawud nam qultu bi ayi shay'in am tashku ya rasulullahi kace ka insa duk wani mai kamshi kenan duk wasu ma mayukka da sauran irin kayan shampoo din da suna da kamshi ko ba an ce haramun na ba kayan shampu da ni da ni duk waɗanda ƙara ma gashi kyau su ƙara mai gashi kyau da sauransu da ƙamshi kasta sa su tace ya rasulullah in ban sa su ba ni ban wani da shi qala manzo Allah ce bisir ki sa magariya ana sa magariya don saboda tana da khasiyya ƙamshi da ba ta da irin kila ƙamshin da aka so amma tana da khasiyya fa'idar da mafi yawa wasu mayuka suna yi na farko tana tsare gashi daga kalle ba ta bai kalle ko ba haka ba sannan tana ƙara kirar gashin kai sannan suna ƙara gashi ya ƙara kyau da sauransu saboda haka kina sa sidir amma kake sa duk wani abin sidir shi ko bai da kamshi kina fahimci wannan eh, eh. da wannan ne malaman fikin malikiya sun kace ana sa irin sabulu a wanke wanda bai da kamshi kamar mutane malaman mu nan gida su suka ce ana sa a tokar ga tasha tokar amma sa tokar sha ai kun ga tana da kunha ko ba haka ba amma tana da kamshi sun kace ana sa ta saboda ni saboda daidai yake da sidir ba ta da kamshi wanda aka bukata kila an fahimta rahu abu da wannan nasa'i wa isnadu hasan suna da rauni amma hadisin ya tabbata amma akwai abubuwa da yawa ciki sai dai hadisin lalle ya tabbata ba a sa duk abu mai kamshi mun san da wannan wa anha anna imra'atan qalat daga ita wa daga ita ummu salama tace wata mata ta ce ya rasulullah inna ibnati mata anha zawjuha wa qad ishtakat 'aynuha afa tak afa nak afa takahuluha qala la wata mata ta ce ya rasulallah diyata mijinta ya rasu kenan ma'ana ta fara ihdadi ko amma ijiyarta tana ciwo idon ta daya yana ciwo shin ya halatta ta kwallace ta ta yi mata ta sa mata kwalli mun sallah ta ce a'a kila fahimta saboda haka bata ta sa kwalli amma sai mu koma ga wancan hadisi sai mu ce mun samu cewa ba a sa da dare amma ana iya sa da rana ko ba haka ba ba a yasa ba a sawa da rana amma na yasa da dare afwan ba a yi yasa da rana amma na yasa da dare alamashi kuma dare sai a wanki amma wannan dun kwalli na kawa ko yawwa to amma yanzu kaga irin abin da aka sa da drop na ciwo ido ina jin ba kawa ce ba ko wannan matsayin magani na ba wata matsala ta ciki ba وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي جابر فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدين خلك فقال بل جدين خلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم ما تلالا ما إهدادي ba ta yi ta ɗakin mijinta ba ta zuwa aikace aikace to amma matsala idan ya tana wani aiki wanda ba mai mata shi ba ko kuma shi ne madogararta wajen samun cinta da shanta ya za ta yi to ga hadisi daga jabiru ibn abdullahi radiyallahu anha qalat tsullikat khalati an saki inna ta kauna uwatai an saki inna ta fa aradat an tajudda nakalaha tana cikin ihdaji din ga cikin takaba sai lokacin itacin da binnanta sun yi nina sun ya'ya sun nina tana son ta zai ta kaɗi ta judda nakalaha kila an fahimta ko faza jaraha rajulun da ta tashi ta tana magana ta tashi sai wani mutum ya tsawace ta ce Allah ba haka nan ba a hita ko ina fa za jara harajulu an takhruja wani mutum yayi mata tsawa game da hita yace lalle ba a fita ita kuma fa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta tace inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi labari tace ya rasulullah kaji miji na ya mutu kuma gashi kaji kaji kaji ko ko an sakan kaji kaji kaji kaji kaji an sakan fa qala manzo sallallahu alaihi wasallam bal juddina khalaki babu lahi ki kai ki da gallanki ki da gallanki fa innaki ai kila ke hakika ke asa an tasaddaki kila ma ki samu lada tan nan in ki tabe ki ba wasu sadaka wannan abincin ko auni au tafa'ali ma'rufa ko ki aikata kyakkyawan abu a fahimta wannan ba ihdadi ba nashi ihdadi ba ihdadi ba iddatu talaqina tun cewa yi an qala kulli qad khalaki ko ba haka ba can sun aya ya ce wala ya kharujna illa an yatina wala la tukhrijuhunna min buyutihinna sannan wala ya kharujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana nafsin aya ta ce idan ka saki mata baka ta saki ta kan shi da gida ko ba haka ba sannan kuma su ma an hana musu su fita ashe kenan fitar da Allah ka umarni da ita ita wadda yake bata dace da shari'a ba in ya zan hita ta wadda babu lalura ko ko wadda babu bukata ko ko ta tahada gidan ta koma wani wurin inda duba a yadda ba haka nan in ya zama babu la babu li babu la hitabbuki hitakkaza hitakkaza to shari'a bata bata dama ba amma in ya zan hita ta lalura ta ko ko mu ce hita ta bukata kila kaddara a ce ma irin zamanin ga namu ma'aikaciya ce ko ba haka ba to ya halatta ta hita in dai dan mutun da aka ba ta ya riga ya tsare kila dan mutun da aka ba ta, a ba ta sati biyu ko sati uku ko duka duka dudu a ta wata guda saboda rasuwar mijinta ko ba haka ba shikenan bayan haka kuma sai a ta koma aji ko ba haka ba to kaga ya halatta ta fita in wannan uzurin ya gitta shine hadisin da Jabir sai ba mu labari na cewa inna ce an sake ta kuma gashi tana idda amma mun sallah sai ba ta dama ta hita ta taɓe itacen da binnanta وعن رفيعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب في طلب أعبد له دق رفيعة يا مالك رضي الله عنها ta ce mijinta ya fita ya nemo wasu bayi ne dama bayi garai ta sun kai mai a kullin dare su gudu sai sun ka gudu ya bi su su kashe shi ko ba haka ba to haka shi rufai abinci maliki mijinta ya fita wajen neman bayi ne da sun kace ni da ya ci mu cikin daji fa kata ruhu sun haka kashe shi wannan labarin na sananne na mun san shi kala da ya mutu fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ni tambaye mu sallallahu alaihi wasallam ni a hukunci na mijina ya mutu ina ta kaba an arja ila ahli ya halatta in koma gida inda iyali na inda mutane na ko uwaye na fa inna zawji abin da yasa tace miji na lam yataruk li maskana yamliku wala nafaqa babu gidan da ya mallaka dan gidan aro na ya mallaka kuma an ce a tashi sannan kuma bai gano nan abinci ba kuma bai ya da kaina ina koma gida sai in zanna wajen uwaye na fa qala na'am yace eh ki koma an gane ki koma wajen uwayenki mu saurara falamma kuntu fil hujra na yato daki ne kenan ina kan dangarma bakin in ta dakin dakin kofar mata tai na dani sai kira ni fa qala sai yace in kuti bi mai take hatta ya bal kitabu ajala ko ma daki kake ta sai littahi ya kai ni ajali ya kai lokaci ne ma'ana sai ke wata hudu da kwana goma shi a cikin mu kai cikin babul aqab ya wa shahadati na kotu cewa idan mace mijinta ya mutu to ko gidan haya take to ana ba ta wata hudu da kwana goma kai mai gidan haya din dole shari'a tana ba ta ƙarin wata hudu ta kwana goma ba ka hishe ta kila an fahimci wannan sannan kuma duk wani agaji za a yi mata a yi mata wannan gidan don kar ta fita sai in abin ya zan kaya kaya ko ko shari'a ko ko an kai lokacin da ba amfani ko ko ba a umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma an yi fatali da kayanka an karo masu bakin gida to kaga babu zakai ko ba haka ba <coughs> qalat sai ta ce ita mai bamu labari fa atadattu fihi sai ne idda a ciki ta kaba kenan arba'ata ashhurun wa ashara wata hudu da kwana goma قالت فقضى به بعد ذلك عثمان زمن عثمان رضي الله عنه rigima tashi na cewa idan mace mijinta ta ya rasu ana a hishe ta da gidanta ko ba a hishe ta ni addokar da ya kamata a sama masu gidajen haya da masu ɗaukar haya na cewa idan mutum mata ya mutu ya ban mata ce sai umar ya hukunci da wannan ya ce to duk wanda ya mutu Usman bin Affan yace duk wanda ya mutu ya bar mata ta dole a bata cikin gidan nan wata hudu da kwana goma faqada bihi ba'da zalika Usman sai Usman bin Affan ya dauke wannan da shi ya hukunci akhrajahu Ahmad wal arba'a wa sahu Tirmidhi wa Zuhri Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim az-Zuhri malami Imam Muslim na az-Zuhri wa ibn Hibban wal Hakim wa ghayruhum to amma akwai wata matsala shine an ce katta ta gidanta kai ma mai ɗaukar mai gidan haya katta hishe ta to sai zan ba ta bangaren ta ba ba ta bangaren wasu ba sai an ka samu ɗan area boys irin zamanin gana mu ko ba haka ba sun gane gidan ita kaɗai take sun kama disturbing ɗinta ko ba haka ba yau a ce cikin dare wani ƙasa ya ƙetara ai mai kuwa ya sheka da gudu gobe a ce an ga wannan gittaya to ya za a yi an faɗi mata قيس قالت قلت يا رسول الله Inna زوجي tsallakani ni miji mijina ya sake ni saki na uku ko ba haka mun san hadisi shi aka mai tuwa. wa akhafu an yi yukuta hama alayya ina tsoron gidan da nake a yomin kuce a kai ta katanga ga ni dai nake kana fa amara hasiman sallah ya bata umurni fa tahawwala sai ta jirkita ta tahada wannan gida ta koma wannan gida ko ba haka ba shi ya muharin hadisin man sallah sallah yake kaze gidan dakin wance ta idda sai man sallah sallah yace a wance tana da mutane da yawa ko ma dai ki ida cikin ɗakin ko ko gidan Abdullahi ibn Ummu Maktum ko ko ko ibn Ummu Maktum eh saboda la'annahu a'ma kana la yara ko ba haka ba ko ma ɗakin to ala kulli halin in an ka samu wata matsala don ma jar'ul mafasid a cikin usulul fiqh aula min jalbil masalih ko ba haka ba zaman da ɗakin mijinta ta yi idda maslaha ta gare ta don ta samu kwanciyar hankali da kuma rashin disturbing da sauransu ko ba shi na maslaha ba to amma kuma sai an ka samu wata mafsada wata barna wata za ta faɗo a shige da a yi mata yaɗe ka gani ko kuma a kashe ta ko kuma wani abu to da a ce a ji wacce yan maslaha wadda ta kai ta kawo ba a bari babban na ta faru sai a babin usul fige sun kace dar'ul mafasidi aulamin jabil jambil masalih a tun kudban na yahi a ce yi gyara ila fahimta fala kullu wannan kenan ina jin nasu in kare babi shi sa nika ce a gurguje amma kuma na ga abin bai ba lokacin kuma ya so ya dan bakwai da ishirin kun san lokaci ya canza a guda muka samu ne ko mu ci gaba malam mu ci gaba وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة in ji amrul asi radiyallahu anhu yace la tulbisu alaina sunnata nabiyina ku dagula mana sunna annabinmu ku dagula mu sunna annabinmu iddatu ummin waladi idda ummu walada idza tuwfiya anha sayyiduha idan ubangidanta ya rasu arba'atu ashhurin wa ashara wata da kwana goma hadisi da'ifi na ba haka yace da'ifi na saboda haka ba haka hujjar take ba dan da ma idda waka idda mata aure ko baiwa mata aure ka idda ko ba haka ba idda ko fati Eh, saboda haka hadisi da'ifi na shi na rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa sahal al وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح daga Aisha radiyallahu anha ta ce innamal aqra'u al athaharu ai abin da aka yi da qur'i ba wani abu na ba illa athaharu aka yi ko ba haka ba da muku shi ko yace shi a hujja Imam Malikin shi ya fatawa imam malik eh, ta'ala da fatawa aisha radiyallahu anha na cewa al-aqra wa al-ataharu akhrajahu malik fi qissati imam malik da wannan a cikin kisa da ya kawo cikin wasa malik bai sanadin sahih ko ba haka ba amma dai hakika ne gaskiya kamar an bata muku fatawa ce ta aisha radiyallahu anha fatawa aisha ce amma hadisi ya tabbata ummu salama ta rawaito hadisi marfu'an daga manzo sallallahu alaihi ya ce al-qur'u al-haidu kila an fahimta kuma malam na jiya albani ya inganta shi a cikin littafin sa adabu zifati fi sunnatul mutahhara sai ce wa huwa sahihu insha Allah ko ba haka ba kauli yake ce da ka hadisin sai ce wa hadal qaul na cewa al qutu al haidu huwa sahihu insha Allah shi ya kauli sahihi in Allah ya so da yake ya inganta shi ko da yake ya rajjaha shi ka hadisin Aisha ta hanyar hadisin Aisha mawqufun alaiha akula mawqufi na akan ta bata ce kana rasulullahi ba amma hadisi ummu salama rafa'atu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda dai akwai dalilai ne da wadanda kowa na kawo dalilai akan haka abin da su aka yi ta kan kurkushin haiduna ko duhuruna saboda ni saboda ka aiko ni cikin bayan kare idda ko kuma kada a aure cikin idda shi aka so a gano idan an ka ce yanzu ga fatawar Aisha ko magana Aisha ta ce alqur'u al'asuhun sai mu ce akan ka'ida mun san ana sakin mace cikin tsarki ko ba haka ba tsarkin da ba a shahita ciki ba kuma tsarkin da bai bin hailar da an kai tsarki cikinta zuwan karatu mun gabatar da shi to sai ka saki mace cikin tsarkinta. to dama alqur'u a tuhur mu ɗauki wannan ta koma gida ko ko ta idda na ɗakin ka ɗakin ta ta cikin tsarkin da ka shahe ta duk ba a yi sahawa sai ta yi haila to sai haila ta zo mata in haila ta zo mata ya kwanakin ta na haila ko ba haka ba haila ta ɗauke tsarki ya zo mata sai ta yi kwanakin da aka yi na tsarki kwana ishirin ko ishirin da biyu ko da uku ko duk da daular za ta yi kwanakin nan sannan sai haila ta yi ta zo mata akwai ra to ta yi kuri ɗaya kila fahimta ta yi kuri ɗaya ka fike ta cikin tsarki ta je ta ga haila bayan haila ta samu tsarkin haila bayan ta samu tsarki sannan ta ga haila ta biyu to kuri guda ta yi to haila ta biyu ko to sai ta samu tsarki daga haila ta biyu to in ta ga haila ta uku kuri nawa ta yi kuri biyu ta samu ta ga haila ta uku ko to ta samu tsarki daga haila ta uku ta eh, samu tsarki daga haila ta uku ta shiga tsarki na hudu kenan na uku ko to sai ta ga haila wannan tsarkin da take ciki sai ta ga haila to sannan ya cika kuri uku kenan ko ba haka ba haila nawa haila hudu tunda ka sake ta lokacin tsalki sai ka ce haila tsalki haila daya tsalki haila biyu tsalki haila uku haila ta hudu ta yi kuri uku a wannan kenan a wannan fikihun haila ta uku ko ba haka ba ba ta kare haila ba tsalki na uku tsalkin wanda yake daga shi sai ta ga haila sai a cika kare Ba bata kare idda ba kun fahimce ni ko amma ga ɗayan hadisin na ummu salama da yace alquru alhaidu in ka saki mace cikin sarki sai ta yi idda sai ta ga haila da ta ga haila da ta ga tsarkin wannan haila ta yi kuri daya kila gane kuri daya sarki na cikin sarki da ta ga wata haila ta biyu ta kare ta ta yi kuri biyu tana cikin sarki da ta ga haila ta uku wannan haila ta uku ita kuri ta uku ko ko kamar shi ta cikin wannan haila ko da an ce ma ta samu tsarki ran nan duk yana yiwuwa ta kare idda kila an fahimta wanda in ta kare idda eh wanda in ta kare wannan haila ga wanga fikihu na Aisha da Maliki ko ba haka ba tana nan cikin idda kana ya mai sheta kila an fahimta wannan shi aka rigima kuma rigima ta mai tsauri kware da gaske Tun rage mata da ta shiga halar da haram a lokaci guda wannan cewa ba ka mai sheta a lokaci guda na za ka mai sheta don da ta shiga tsarki na uku ga wanda ka cewa alƙur'u alhaidu kwata kwata ta ƙare komi ta ta halatta da wanda ka cewa kuma a'a alƙuru a tsuhuru shi wannan tsarki na uku ta shiga sai ta ga haila kaga akwai matsala sosai kwarai da gaske kila an fahimta amma wannan kadiyar kila sai mun kibance mata lokaci mu ci gaba insha Allah wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala talaqul amati tataliqatan sakin baiwa in za a sake ta saki biyu na madadin uku ko in kai daya ka sake an ka dawo kai na biyu shi kenan ka ka tace yaggon duka gaba daya wa iddatuha haidatani iddatu haida biyu ce kuma Ila an fahimta rahu da a hadisi na sahihi mawqufan wa akhrajahu marfu'an wa da'afahu amma daru kudin ya fitar shi ta hanya ya danganta ga annabi amma ba yi na hakikanin gaskiya kusan babu hadisi guda tilo ingantacce daga manzon sallallahu alaihi wanda ya bambanta highlight baiwa da highlight iya kila an fahimta ko sakin baiwa da sakin ɗaya amma dai wannan hadisi marfu'an afwan mawqufan daga Abdullahi bin Umar ya bambanta da wannan kuma wasu mazahibu sun riƙai a matsayin hujja yayin da wasu mazahib ba su da wannan ba su da kai ba wa kharaju abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah min hadith aisha wa sahih hakim amma wa khalafuhu imam hakim da inganta shi malaman hadisi sun ka saba mai fattafaqu ala du'afihi sun ka ce hadith na da'ifun kai tsaye babu magana cewa waya inganta amma a lokacin da duk kasashe mata ko kun karabu to sai ta idda haramun naka aure mace cikin idda وعن رفيع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره Bai هلتا ga mutumin da ya imani da Allah kuma ya imani da ranar karshe ya shada ya zuba ruwa ne ga shukkan wani an yasqiya ma'ahu ya zuba ruwa ne ga zar'a ghairi shukkan wani ma'ana kenan duk wanda an ka saki mai ciki ko ko mijinta ya rabu da ita ko ko wata ko ko wajen jihadi an ka samo ta ko an ka sawo ta duk wanda yayi in dai tana ciki to haramun naka zo mai ciki cikin wani sai ta haihu kila an fahimci wannan sawa'un ko da ba aure bane ko da harkar banza ta ko a ce zinata ta yi da ciki to ba a ko da kaddara an yi auren da ciki in dai ba cikin ka bane to haramun na ta zo gare ta sai ta haihu Allah ta mu gani. da yake akwai matsala game da wadda ta yi cike shegi da wani mutum daban shin ana auren ta ko ba auren ta ana auren mace mai ciki cikin zina ko ba a yi to ko da waɗanda suka ce in babu yi don kahi don sabo na kawai sabo kuma bai halartar da halal ko ba haka ba tunda auren ka da ita ai halal na in dai babu wani abu na shari'a na gini ai halal na to dun dai wani ya zina ita ai bai halarta maka aure ta to ko su sun ce da sharaɗin in aka bai haramta ka aure ta shi ma sun ce da sharaɗin in ka aure ta bai halatta ka zo gare ka sai ta haihu Allah ya samu gani وانا حديث اخرجه ابو داود والترمذي وسع بن حبان وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود ما لم بأمر تامنا سكين بودي بقى ما ياسا من شي وانا حديثي المفقود بقى شيني وان دي باتشي بات متنين دي باتشي mijina ba sakin mata ta yi ba yawa sannan ba mutuwa yi ba ko ba haka ba eh bacewa yi bacewa ɗayan biyu dama don game da faƙadu irin wanga na wanga ne suna yi ta sakan da garke da yawa idan yaƙi an kai wa irin wannan yaƙi an kawo gari gaba ɗaya ko ko an kai musu ruwan gumaban mai ko ko ku irin ambaliyar da aka yi irin waɗanda ambaliyar da aka yi wasu ƙasashe kamar tsunami da muka sani ko hayana da aka yi kwanakin ga ko ba haka ba ba irin ta ba duk irin waɗannan ba wanda hukunci gare ba don da ma ka san ayin tsunami ayi ya mutu ko ba waɗa ba ko ba haka ba illa dai ka'ida a cikin doka sai a ce wanda an waɗanda sun ka mutu da waɗanda an kai mitin ɗinsu ko eh, eh amma dai ya san dai ya tafi irin haka a kawai a kwanta da mutum ko da an kawai gari babu shi babu samata ce babu yaƙi ba ambaliya ko ba haka ba wanda aka yi ƙarfin zato ce ya mutu sannan kuma ba a gagawa ce ba kuma ba a san inda yake ba to kaga nan baka ce ya mutu kai ma kawai dai ta kwanta da shi ko ta lalaba da na wani ina wani ta azai na yauci ta diba wace ba shi yana masallaci gari ya waye bai dawo ba ina ishu to shi mafkudu to hukunci nan a sa'a da duk mace ta gani da zama don ba a ce yanzu yanzu ko ma waɗi ba shi ka waɗa malka a kare ta ake sanda duk ta ji ta gaji da zama ta kai koke to sannan za a fara misali sai a ba ta wata koyin shekara hudu ya an ka ba ta shekara hudu na zaman jira ne ga sanda ta kai koke ba sanda ya ɓace ba in ta shekara hudu bai dawo ba ba a ji labari ne ba kuma alhali cikin shekara hudu ana ana ta fiɗa ba labari ba dawa ba duniya ba komi sannan in ta dawo bayan shekara hudu sannan a ba ta tare ta yi idda iddatul wafaki ga hukuncin وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أخرجه مالك والشافعي وإسناده ضعيف ko ba haka ba isnadi ne da ifin amma ga hukunci yake ina da wadanda sun ka saba karatun dai harkar mutlal hadisi sun sani isnad din yana da rauni amma hujjoji ko kuma wasu asar da wasu hukuncin ku sun tabbatar da hukuncin Umar bin Khattab game da matar da wanda an karasa fat ya bace ya shekara busu arba'atin ta za shekara hudu ashirin تعتد ta yi idda wata تيدا da kwana goma. amma ga wani kauli nan shi ma za'ifi na kwarai da gaske shi kan ba a hujja da shi na sama a hujja وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah ya ce imra'atun mafkudi imra'atuhu hatta ya atiya hal bayanu matat wanda an rasa tana nan matatai ta yi sai bayanin ya mutu ya taho amma in bayanin bai mu a mutu ba ba a ce gagawa sai ba to ko shekara nawa ta nan mata amma babu shi ko haka ba da ifi na da gaske akhadahu dar qutni bi isnadin da'if ma la yace da'ifun jiddan san kasan kun ka gani saboda haka ana dai diban mata ajali وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال idan mace kame da muka ci dazu mai kwanan idda gidan da take ko haka ba to aka ce in akwai barazana ko akwai rashin kwanciyar hankali za ta koma gidansu ko ka a ce a kawo mata dan kwana ko ba haka ba ba a kawo dan kwana har dai kato ko wani iri na ba a kawowa Ehen haramun na mace ta kwanta da duk wani wanda ba dan uwanta ba ko ba mijinta ba ga hadisi malam ya kawo shi nan sai kai ta mamaki nisa malam ya kawo shi nan kamar alaka bai da alaka idda batun kwana akai don saboda ka a ganta ba ta da miji a ce a zan kasa mata gidanta a akwai mai gadi ko ba haka za ce ba yau a to a gidanta lahiyar a akwai mai gadi suna nan to matsala aka samu da tsaya wata hudu da kwana goma babu miji kaga zai yawa shawa na tasowa kuma mai garin da hannun ko ba haka ba ka san akwai matsala ko ba haka ba akwai matsala shi yasa wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaji kana rajulun inda imra'atin kada mutum ya kuskure kwan wata dakin wata mace ko ko ya kwan wata inda wata illa ya kuna nakihan aw da mahram sai ya kasance mai auren ta na akwai aure tsakanin shi an nakihan aure a tsakanin su aw da mahramin ko kuma dan uwanta na haramci ubanta na ko kananta ko wanta ko danta amma in ba ɗaya ba to mai gadi bai kila kiyaye direba bai a kiyaye duk waɗannan irin hauka da muka kawo hauka ɗaya ta amma shari'a ba ta da wannan ma rawu akhrajahu muslim وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم kada ɗaya ku ya kaɗaitu da mace face tare da ɗan uwanta na hawan shi ko ba haka ba kaɗaita inda ba a ganinka ka ko ba a jin ba a ganin ka ko ba a jin sautin ka shi kaɗaita ba a ganin ka ba a jin sautin ka gaba dai shi aka daita amma yanzu misali in za a aji na koko ni ga mata ga maza koko ga namiji ga mace jaza ko ba haka ba don an san babu abin da ka furta cikin bakin ka na wani abu mai game da haka nan amma inda dai ba a ganin ka ko ba a jin abin da ka haji ko ana ganin ka bai halatta ba ko ba haka ba kamar shi ne ka tabbace can da ita ana tsinkan kuka ce ai ga hili kuke ko ba haka ba amma dai ba a jin sauti ko in eh, ba a jin sauti to kadai tashi haramun nan. da wannan malaman sun sun ka bada fatawa shiga mota da direba ko ni kata katan gilas ko ba haka ba haramun nan in dai ba zu maharama shi ba shi daga ita sai shi saboda ni saboda cikin mota ai ba a jin ku ai na waje bai jin ku ko ba haka ba ehin saboda haka sun ka ce haramun na khalwa ce khalwa al muharrama saboda haka kadaita ta da mace a duk inda ba a ganin ka ko ba a jin sautin ka haramun na in dai ba dan wanta na haramci ba Allah samu gani وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو أو قاسم yakin da aka yi mun sallasan aka kawo mu sabaya eh bayi wanda kamammun yaki shi as sabaya mun sallasan ana kawo su sai ba da umarni ce la tu ta wa hamilun hatta tadaa wala ghayru zati hamlin hatta tafidu haidatan shi ya istibra'i kenan ba ga wadda ba mata aure istibra'i take wa an kasan istibra'i baiwa a fahimci wannan idan mutum ya kama baiwa lokacin yaki an kama bayi sallah sai ana gama yakin ga aka sai ban sallah sai bada ya yace duk mai ciki ka a zo gari ta sai ta haihu mun gabatar da hadisi ko kakka zuba ruwanka ga cikin ko ga shakkan wani duk mai ciki ba a zo mata sai ta haihu sannan duk wadda ita kuma ba ta da ciki ne gairu za ta hamlin wadda ba ta da ciki ita kuma haramun na a zo da sai an ga haila sai ta idda afwan sai ta istibra'i kila an fahimta wannan hadisi shi mu shi a gare mu da ka'ida a hadisi marfu'in daga man sallallahu alaihi mai istibra'i guda ita ce baiwa amma saboda yau da kullun yau da kullun sai mun ka samu yan matsaloli sai mun ka samu yan zaman kansu ma zaman kansu karuwa karuwai ko ba haka ba karuwata ta ga sana'a ta yi kwana ko ba kasuwar ta ta mutu sai ta ce aure za ta yi ta zo gare ka inda mallan ta ce aure ta kasu kai sai ka ce mata ne sai ta istibra'i ko to ina gani to wannan shi an muhammad al-ikhlasi shin wadda ba ama ba ba baiwa ba duk ai ita baiwa wanda ta zana da shi ai zaman halat na a ka'ida su ko ba haka ba idan mutum na tare da mata ta yana tahiri ya zo shiga musulunci ana raba su ba shi sai a ce a suna kan auren su ba in dai ba kaura ta koya ta ba eh kaga kenan lahiya lo yawa kana yawa kauna ta koya ta kafin ka aiki wuri eh kan haka la'akari da cewa aure na ta yi ko ba haka ba shi yasa aka ce ta yi idda ko ko ta yi istirra'i shine haila guda to wadda aka karuwa ko ka ce mai zaman kanta ko ka ce ga tanan je ga ga tanan dai sai a ce ni sai ake ce istirra'i wata guda ko ko haila guda wannan gaskiya shi malamai suka sabani hatta da malaman mu na yanzu wasu na cewa ba mai istibra'i sai bai baiwa shi na hadisin da an ka samu amma duk wadda ba bai ba karo karo ta ba ta da wani haƙƙi na shari'a don cewa ta ga haila ko da wani haƙƙi na shari'a kenan kana son ka ce kawancin da ya yi musulunci ya san da zama ne haka za ka ce ko shi musulunci ya san da zama ne har in ta gama to ya ba ta damar ta yi haila guda saboda haka wasu masu zafi sosai sun ce wannan musulunci bai san zama ne ba hadari na lalaci na barna ce saboda haka mutunci bai da aka yi da shi gaba dai kwata-kwata ta tuba kawai ke aure kina fahimta kuma wannan kauli ya yi karhi hakikatan gaskiya ta hanyar hujja ko ba haka ba illa dai malaman suna ba da fatawar karuwan na zamani suna suna haila ko kuma suna istibrahi amma dai babu hujja kiyasi na in kiyasin yayi daidai to don kusan an yi ma alfariki in ba annaya ba don dai aure wancan ya kare ko to bari mu dan gurguda don babu ya kare kasa da ya kusan cika akhrajahu abu dawud wa sahih hakim wala hu shahidun an ibn abbas fi dar qutni shi ma na da shahid da ibn abbas a dar qutni shi ma sahihu na da shawahidi sai a ce yanzu mace ta yi aure ko kuma mace wani miji ya sake ta ko kuma in ma bai wata an ce ta yi hailar gudat ta yi hailar gudat ko ko kuma in sakin ta an kai an sake ta ta idda da an kace wata hudu da kwana ku haila uku ko kuma in mutuwa ta wata da kudu tare ko ita sa aure namiji ita aure namiji aka yi watanni na haihuwa sai ta haihu sai wancan mijin yace na shi wancan da ya sako ta haila suke ne an kai ta ko kuma mi ko kuma wani na daban ma agera irin zamanin yanzu yace wallahi ɗanai na saboda yace Allah ya tsara tare kai abba ka sani ba ko ba haka ba ina tare da ita kuma ga ta nan ta yi musu saboda haka ya zo a ba ta ɗanai kamar irin waɗanga kakka yi mamaki abin kamar haka abin yanzu ya yawaita in haka baka labari yanzu akwai waɗanda ba su haihuwa sai su ɗauko hayar wani namiji ya zo ga matarsa ta yi ciki shi ke nan ta haihu da yaddan mijin da yaddan matar zaban mamaki da yaddan mijin da yaddan matar kawai dai bakin ciki ka damu ne bai gaɗa bai bai bai da da saboda haka sai ɗauko na haya ana nan yau da gobe da gobe dan ya isa shekara kun kare ta kalihi ne yayi nazari ya firamare ya diri ko ya zo jami'a ya kare sai nan baba ne yayi welcome back ya ce ku ba shi tsanai ko ya tona asiri a ba shi ɗanai ko ya tona asiri sai a tsada shi da shi ko ba haka ba sannan kuma ya hanka biya wata wata ko ko ta da brok sai ta da ban sai ce sai kira haka ga waya ce to wani abu fadin kwada a gangan ko to hukuncin musulunci ga hina wa ana bi wata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al waladu lil firash in an ka samu da dun mijin dan dan na shinhidan da wanda shinhidan mai shinhidan a ah, kowa da ita dai mai shinhidan to shi da da ka san ku in matar ka ta kai da shingida malamai ma su masu balaga suna cewa nan alfarashu huna azzauju azzaujatu suka ba alfarashu ko ba haka ba wasu suka ce alfarashu azzauju alwaladu lil firashi da namiji na azzauju ko kuma li sahibil firashi ala kulli halin dai duk mai aure da mace in ta haihu da na shi na ko ina an zo sawa'un kaddara din kai na kai da ita kuma dan dan ka kai dan ka ce to shi bai yadda ba shi dane na shi kenan babu hukunci ko yarjejeniya an kai da kai da shi ka samu mai da ka samu kuma an yi ko ba haka ba yace ka bashi na kowace da da kace da balle duk fada ma duniya to ajiya ko ba haka ba ko ya faɗi duk inda ya zo ya yi claiming cewa ɗana yana kan mi auren ta a ah, shi ya zo gare ta ne ga shi ga a wannan harkar banza ta mijinta inda ya da ɗan shi na ɗan shi na sai in ya kore shi saboda haka alwalad lil farashi to kai da kace ɗanka na kuma alhali ba kai da matar ba man sallah sai ce walil ahir al hayy shi mazinacin shi al ahir mazinacin dan daduron shi ko ba abin da abin da gari illa jiwa mu kawai za a yi ko ba haka ba rajamu za a yi ba eh tun da ya kirari ya ce lalle ɗanai na sai an kai zan ɗanai kage shi ke mutafaqun alaihi fi hadisi wa min hadith Aisha fi qissatin wa ni mas'ud inna nasa'i wa ni Uthman inda Abi Dawud du wadan hanyoyin hadisi na hadisi ingantacce na saboda haka duk wanda ka kilame cewa dan wani dan ne na to ya tabbata ga ai hakuri ya karatu ya wani ai karatu ina jin jiki sosai sai ni ta tuba su alhamdulillah masha Allah uh, saurari karatu mai tarin albarka da fa'idodi masu yawa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi Allah ya bashi lada ta karantarwa kuma insha Allah kun ji bayanin da yi ko da bai yi bayanin ba gaskiya ban yi niyyar mu karanta tambaya ko guda ba na so a yi da babin sannan tsakani da Allah mahi yawancin tambayoyin da ake mana duk karatun nan ya amsa su sai dai mutane yanzu haka muna da tambaya 22 sama kuma duk mahi yawancin su karatun nan da mutane sun natsu sun kwantar da hankalinsu da don amsa su amma dai insha Allah za mu yi kokari karatun mu na gaba da yake bai da yawa kwarai sai mu dan amsa tambayoyi din ah, akwai kasusuwa da aka yi na game da sha'anin kabdu ko kuma wadu da kuma sha'anin sadulu na muwaɓa malik karatun muwaɓa malik da aka yi wancan satin to suna nan an zo da su na bulugu ɗin nan ma suna nan masu kasa sun zo da su yana da kyau mutane su mallake su wato da nake kallon wani daga cikin kasusuwan mu na bulugun mura sai na ta tunanin wai ko mun yi karatun ga kaga ashe kasar yana da muhimmanci kwarai da gaske da yawa karatun da aka yi in baka dan rika shi ka diba to sai haga ya kufce ma gaba ɗaya fa'idoji na nan tattare cikin waɗannan karance karancen da ake yi da Allah mu rika neman kasusuwan nan suna da fa'ida da muhimmanci kwarai da gaske a wasu tambayoyi da mutane suke yi sukan suna iya ba kansu ansa tambayoyi sannan da yawa wasu kamata ma a ce dan uwanka na ka tambaya yanzu mai tambaya wai dirhami ko dinari kaga duk irin waɗanga abu ne da haka iya tambaya dan uwanka ko ka samu bayani ga sunan ga kalandodi ma na Eh, abin nan lokaci da aiki suke yi shi kan shi samu kana gane menene dinari da makamantansu su irin waɗanga duk yana da kyau a ce mun ɗan yi ƙoƙari mun ɗan ƙara mu kanmu ilimi akan haka Allah ya saka malam da da kuma Allah ya bashi lahiya Allah ya bashi lahiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu